يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصيب يصرفه عن من يشاء يكاد فلا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ليا قوة شعبان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda watan sha'aban shine wata na takwas a cikin watannin musulunci yayin da daidai da 28 ga watan hudu shekara sha 2017 a wannan gari na ainihin wato auna a cikin wannan jiha ta neja ƙarƙashin jagorancin babban malami a sheku aljalilu almubajjalu a shek abubakar muhammad agwaru a samina kawai allah ya saka masa da alheri munasabar wannan karatu ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da shi a wannan gari wato alhaji ahmad ko alhaji ahmad meme mai kanti ne ko alhaji ahmad baban gida mai tirida garkuwan auna kuma a yau muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala yi maka garkuwa kai ma angon wato malama sumayya ya lallaba ya yi kwance-kwance ya jidduka ya yi mamaya ya shigo da ita malama sumayya da haka da yanzu za a ci gaba da waddal ku da cuccuɗawa kuma fararin farilla ne wannan aure Allah ya sa masa albarka yalla bai muna fatan Allah ya sa ka zama ango ka sha mai ba ango ka sha matsala ba akwai wanda za ka ga ya aure amma wallahi sai ya gama alula ka ga ya ɗauki buta ya saka aljihu malamala saboda matsala ya sha Allah ba mai ya sha ba ranka ya Allah ya tsare ka ke yasa wani malami yake cewa yana addu'a kada Allah ya hada shi da matar da za ta sa ya furfura tun lokacin furfurar sa bace ba to Allah ya sa mai Allah ya sa mai kasha ba matsala ka sha ba dan uwa malam awal amir ya gabatar da karatu yayi ta kokarin ya janyo hankalin mutane akan wasu abubuwa wanda ina ganin hankalin mutane wasu bai kai ba saboda yanayi na lokaci abinda yake so ya ja hankali ainihin wato a kansu akwai abubuwa da dama daga shekara talatin zuwa yanzu duk wanda ya taso daga shekara talatin abin da ya baya idan ka taso ka ga babanka da mata uku ko hudu ko biyu mafi yawanci tare ake tsufa tare ake mutuwa ko da aure yana mutuwa to bai wuce kaso biyar cikin kaso ɗari ba casa'in da biyar ana zama amma daga shekara talatin zuwa yanzu da buɗe filin saki za a yi yadda idan za a yi aure ake zuwa a buga invitation card a je a buɗe filin saki a gidan rediyo da gidan talabijin duk wanda ya saki matarsa a je a kai gurin a sanar a ce to wane wane ranar sha kaza ga watan kaza ya kodawa matarsa tabi ya dake ta ya sake ta ya fi kumbura mata jiki auren ya rabu ko dai ka samu da auren da sakin su zama ɗai ko kuma sai ka samu yanzu sakin auren da ake yi ya fi mai ya fi auren da ake ainihin wato yin yawa wannan ita ce musibar da take faruwa yanzu idan ka samu dandazo na ainihin wato mata za su yi maka bayani za su ce maza ne ba su da mutunci ba su da alkawari ba su da amana duk matar da ta ce ma namiji uba ne sai ta mutu mareniya idan ka samu dandazon mazan wato su ma mazan haka za ka samu suna ta complain da koke-koke akan abin da ya shafi al'amarin su ainihin wato maza ɗin daga ina matsalar take matsalar ta taso ne daga abubuwa guda biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɓangaren wanda za su tashi su tafi neman aure annabi ya ba su shawara ɓangaren wanda za su je kuma su ɗauki yarsu su bayar da ita aure annabi ya ba su shawara ɓangaren wanda za su tashi su je su nemo auren annabi sai ce idan kuka tashi za ku tafi neman aure to ku diba abubuwa kamar haka ya ba da labari ya ce tunkaful mar'atu ana auren mace lijamaliha don kyanta ba annabi ya yi umarni ba ne ya ce a yi yana ba da labari ne ya ce akwai wanda idan suka tashi auro mata kyansa kaɗai suke duba duk abin da zai biyo baya na bala'i ya daɗe bai biyo baya ba sai ka zo ka ga yarinya wacce ta kwashe kayanta daga gaban Allah da annabi Muhammad ta gaba amma sai ka zo ƙofar gidansa ka tarar ana layi ga wani a mota ga wani a mashin yadda na mashin ɗin yana tsitsi ga wani a jikin bango ga wani a can a makale duk ita ake jira ana auren mace li jamaliha don kyanta wanda asali wanda suka fi yin wannan sunan kiristoci ta yanzu ka duba ka gani mafi yawancin wanda duk za su je su aure farkon abin da suke fara duba in za su yi aure kyan mace wannan ita ce babban musifa ta farko ta yadda aka sa 'yan mata suka koma shafe-shafe kaga yarinya ta zama saman tafanta kasanta coca kola wata ma da idan an yi shafe-shafe ana ganewa to yanzu an koma ba shafe-shafe ake yi ba allura suke yi su koma farare tas tunda sun fahimci jarrabar maza da bala'insa a wannan zamanin shine fararen mata wannan ita ce matsala ta farko akwai wanda idan suka tashi za su je su yi aure suna auren mace ne limaliha don kudinta su mayan kudi ne namiji da Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi cewa ya arrijalu qawwamuna 'alal mai arrijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu uh-huh. wa bima anfaqu min amwalihim Allah sai ya ce arrijalu su mazaje su Allah ya ba su dama ta sune shugabanni akan matan kuma ya sa sun zama ƙawwamuna munani saboda Allah ya fifita sashi akan sashi hankalin namiji da mace ba ɗaya bane ƙarfinsu ba ɗaya bane ƙarfin halinsu ba ɗaya bane su wajen faɗika tashi ba iri ɗaya bane wajen jihadi in za a fita da mace da namiji ba iri ɗaya bane yanzu taron nan inda mata ne wallahi da kadan gare kwaya ɗaya zai kyau duk sai tarwatsa taron matan watsewa za a yi za ka ji wata tana ihu kamar ranta zai fita sai kun tattaso kun ɗauko makamai sai a ce a kadan gare saboda raunin da mata suke da shi shi kuma dama arrajulu shine wanda yake ɗaukar abu idan abu ya faɗo masa ko da bai shirya zai ɗauke shi ba to kai a matsayinka namiji ba za ka taɓa zamantuwa ba ka zama ƙawwam a kan matarka sai idan kana iya ɗaukar ɗawainiyar da Allah ya ɗora maka ta ɓangaren auren wallahi in ba ka iya kai katon banza ne kawai mai zara ido shi yasa idan ka ja layi ka ce wa mace kar ta tsallaka jinka kawai take kamar rediyo dan ta san da maganar ka da maganar da ake a gidan rediyo watakila gara magana gidan rediyo ya fi mata amfani in wa'azi ne ta saurara ta san maganar banza ta yau kake na sha ba da labari irin yadda maza yanzu da yawa suka lalace suka zama ‘yancin bulis kai da ya kamata ka auro mace kai wahala da ita wai kana jiran ka auro ta kuma ita ce wahala da kai wata yarinya ta tashi ta tafi gidan rediyo a freedom a kano ta ce ta yi soyayya da wani saurayi ya tuce ta ta kashe masa zunzurutun kuɗi wajen naira miliyan biyar da haka yanzu idan ta samu saurayin da take so za ta ba shi kyautar naira miliyan biyar za ta siya masa mota a nakwanda sannan za ta ba shi gida wallahi ana yin wannan sanarwa ƙasa da awa ɗaya sai ga mutum sama da dubu biyar sun tafi gidan rediyon freedom ƙattin banza ko kunya ba ta jifa mutum yana gyara hularsa da rigarsa yana bubuɗawa wallahi shi ya kamata a zama sai da aka turo motoci na 'yan sanda sannan suka iya fitar da yarinyar da wani saurayi da ta nuna cewa shi ta zaɓa bayan kwana biyu na saurari program ɗin yau gobe sai aka ce ai wannan yarinya tana asibitin da wani na kano na mahaukata tana karɓar magani ashe biredi take siyarwa a gefen hanya ta zo ta ce za ta ba da miliyan biyar za ta siya mutum a nakwanda amma saboda maza 'yan sancin banza ne a wannan zamanin kuma suka yadda sai ga shi an zo sama da mutum dubu biyar a kan mata ɗaya shi sa yanzu akwai matan da idan suka auri maza matan ne ke sakin su yanzu saboda gidan nata ne ita take ɗaukar ne gidan duk da rikici ya haɗa su maimakon shi ya sake ta sai ga ita ta sake shi haka ake sannan annabi ya ce ana auren mace saboda nasabar ta ita ƴan gidan wana ce sannan sai ya juyo kan al'ummar musulmi sai ya ce idan ka tashi za ka yi aure fa'ale ka bi za bi. ka nemi matar da take da alaƙa da addini ta san Allah wallahi matar mutum ita ce amanarsa ta ƙarshe daga lokacin da kai kuskure gurin zaɓowa tete za ku yi mu'amalar aure da ita to ka daga kayan mugun kuskure shi yasa alaƙar mace da namiji a ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki sahiba yake kiranta Allah ya ce yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi yau mai firul mar'u min akhi mhm. wa ummihi wa abi mhm. wa sahibatihi wa bani haka Allah maɗaukakin sarki ya kira mace ya ce mata sahiba saboda alaƙarta da namiji shi yasa akwai rufin asirin da matar kaɗai kace za ta iya maka koma Makka da ta haife ka ba za ta yi maka ba saboda alaƙar mata da da miji wani ya zo ya kawo ƙarar mata shi gurin wani malami ya ta complain ya ta complain shi fa mata shi tare na shi shi fa tana ne kaza kaza sai malamin ya ce masa abin da za a yanzu cire rigarka sai ya cire rigar daga shi sai sun gile shi so dogon wando sai ya ce masa ya cire wandan dogon sai ya cire daga shi sai gajeren wando sai singileti sai ya ce to cire singiletin sai ya cire sai ya koma saura wando gajere sai ya ce to cire wandan. ya ce akara wakan la'an cire wandon kowa ya ce alaga ta malam yanzu in na cire wandan nan wani a ce na haukace ko malamin ya dake ya ɓata ce ka cire wandan na ce ya ce akar makalla da ya kamata da a ɗan duba wallahi wallahi wandan nan kana gani fa shi ke nan rage alga ta mala yanzu na cire wandan nan wani ba sai ce na hauka sai wani ko ɗauka wani ba za a yi ya ce ka cire wandan nan ce ya ce alga ta mala kai haƙuri wallahi ba zan iya shirya ba ya ce to karka manta fa matarka a irin wannan sura kake zuwa mata na mahaukaci kuma kana zuwa tana haƙuri da kai me yasa wanda kake zuwa mai a suran mahaukaci yana haƙuri da kai ba za ka haƙuri da ita ba amma wani in zai da ke mata shi har bismillah ta yi sannan sai ya fara a shagon aski na ga wani mutum ana mai aski yanzu kamar yadda mala awul yake faɗa da yawa yawan mu yanzu ko ta waya ne ana gane matar mutum ce ta kira shi ko guduro shi da an kira mutum ta kafin ya ɗauki wani ya ɗaga ya haka ya yi murmushi ya ce ladidi kenan to billahi lazi budurwa shi amma da an kira ka ga yawo faɗa yaushe na fito daga gidan ku ba da ba mutum ya fito sai ku dame shi kafin in fito in kuna da bukata mai ta ba za ku faɗa ba to billahi lazi mata shi haka ake a shagon aski na ga ana ma wani aski ya sa an kwashe gemun ya bar gashin baki ya ce a gyara masa gashin bakinsa da kyau ya ce ka san zama ta dole sai da zara ido ne wa zai koma ya zare ma ido Mata shi zai koma ya zare ma ido a gida to shi ya sa da maza da za su je neman aure annabi ya ba su shawara ya ce ga matar da ya kamata ka aura yau kaso ɗari daga cikin maza wallahi kaso saba'in sun sauka daga shawarar da annabi muhammad ya ba su shi yasa sai ake samun matsala kaga wani dan dukunu ne da shi wani dan na da shi yazo kaga yana lissafa matar da zai aura wacce ma anzalallahu biha min sulta yace sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai ta yi karatun boko sai ta yi karatun addini sai ta dan bade ta dan dire kamar irin kira kwalba ko cola sai muryarta ta zama kamar kogi shi kuma in ka kalle shi da lokacin watan ramadana ne lokacin tashiyin aka nemo igiya aka zagaya da shi Allah kaɗai san nawa za a tara amma ya zo yana cewa ba zai aure sa sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai ta zama wacece sai ta zama wacece wannan shine bala'in da ake fama da shi a yanzu don haka bahaushe yana cewa abinda babba ya hango yaro ko zai hauri mu ba zai ne ba to abinda annabi ya hango ya faɗa ma al'umma wallahi ba bango ba ba rini ba ko sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango abu ba da haka mu ahalin sunna da kaji ba haushe yana cewa bin na gaba bin Allah to mu a gurinmu ba kowa ba ne na gaban annabi Muhammad mu shi ne na gaba a gurinmu wannan magana ce ba haushe ya murɗe yake faɗa wa kowa amma asali ba wanda ya cancanta a faɗa masa wannan sai annabi Muhammad shine Allah madaukakin sarki yace man yuti'ir rasul faqad min man yuti'ir rasul a ata'a Allah Allah ne ya ce wanda ya bi annabi Muhammad man yuti'ir rasul wanda ya bi annabi sai ya ce da a ata'a Allah Allah ya yi biyayya da haka shine bin na gaba bin wa bin Allah mu a gurin ba kowa bane na gaba annabi Muhammad shine na gaba ta sai maza sai suka ajiye shawarar da annabi ya ba su mata kuma annabi da ya tashi sai ce musu idan atakum man tardawna dinahu wa idan mutum ya zo yana da kwaliti guda biyu yana da addinu yanzu abin bakin ciki mafi yawancin 'yan mata yanzu mazan da suke aura wallahi sun fi su karatu daga neman kuɗi sai kallon manchester da barcelona sinanniya da bayern munich sinanniya da chelsea sinanniya nan ake ga mutum su ronaldinho su ronald wane ne wane ne duk ya riƙe amma matsiyaci in ka tambayi al'asharatu al-mubashsharuna bil janna a lokaci ke wanda bai sani ba amma duk zai iya faɗa maka matsiyaci wane ai a kulob kaza yake yanzu ya yi sanin wannan shekarar kaza amma wallahi bai san al'akaratu al-mubashsharuna bil janna ba wannan shine bala'in da ake ciki yanzu da haka annabi yace idan mutum ya zo za ku dauki yashi ku ba ku ba za ku bashi ku auna shi da ma'auni biyu idza atakum man taradawla dinahu ya zama yana da addini me yasa aka ce ya zama yana da addini anan garin kakaf babu mutumin da zai so ya ɗauki yashi ya ba wani aje lahira ya ganta a wuta ko akwai wanda yake so ya ɗaga hannu eh? amma duk wanda bai so ya ɗauki yashi ya ba wani ya ganta a wuta ya ɗaga hannu ya ce Allahu Akbar me yasa annabi ya ce ya zama yana da addini mata da kake ganin su ko sun yi karatu to suna da rauni suna buƙatar wanda zai gadi ɗin ya sa su ya sa su bari yanzu nan za ka tara mata ka yi musu wa'azi masu kuka su kuka ka kawo maganan aljanna da wuta amma wallahi in an jima mai ganga in ya zo ya kiɗa ganga gangan gangan gangan idan suka fara ɗiban rawa za ka ɗauka ba wanda aka yi makaratu ba ne an jima sun manta me yasa aka ce a shari'a ba a yadda ba mace idan za ta fita sai ta nemi izinin miji za ta fita saboda in ka ba mace lasisi duk inda ta ga dama ta tafi to wata ran sai ka ganta inda bai kamata ba me yasa a shari'ar musulunci da ta tashi ba ta bar saki a hannun mata ba sai ta bar shi a hannun namiji yanzu inda za a ce a arawa matan duniya dama ta yin saki na sati daya da wani a rana ɗaya sai mata ce ta sake su talatin da takwas wallahi da ya yi numfashi za ta ce na sake ka da ya motsa za ta ce na sake ka da ya sha saki haka za ta dinga an mai saki ba tare da kasauta sai ba a bar shi ba da haka Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاب جداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله يا أيها الذين آمنوا يقول فك إيمان سيسي قو أنفسكم فكاري كوكو وأهليكم كوكاري كما لوكو دقكت to ba ku bar su su fada wuta wallahi duk wanda ka ɗauki iska ka bashi in bai damu da addini ba in ba sa'a ba aka tafi lahira sai ya je wuta ta je wuta kwanaki a kaduna kafin in taso wata mata ta zo ta kawo min karan mijinta neman mata yake ta yi mai nasiha ta janyo hankali shi ta mai wa'azi ta abin da ya daga mata hankali magana ta ƙarshe da mijin ya faɗa mata yake mata harkar matan nan fa da neman su babu wanda yake hana shi da haka yadda yake fita da yamma ya tafi harkar neman matan shi ita ma ya bata dama da shirya in yamma sai ta fita neman maza saboda ya riga ya lalace ya kama hanyar wuta so yake sai ya kai ta wa kai ta wuta to sai annabi yace idan mutum ya zo yana neman kirku to ku duba ku gani yana da addini shine abu na farko sannan na biyu ya zamanto yana da kulku yana da ɗabi'a mai kyau wani yanzu za ka gaishe gashi da ɗabi'a mai kyau ta ɓangaren mu'amala ba matsala amma zero ne ba abin da ya sani na addini ya zo ya shiga a rashin sa'a yana wa mutane sallah a ce kabli ta kama ka ya wai goyi ke don Allah ina take ku cire ina take ina take saboda bai san karatu ba bai da alaka da inda ake karatu wannan shine matsalar da ake fama da ita wani kuma ka ga gashi yana da karatu amma bai da ɗabi'a mai kyau to rayuwa ta aure tana buƙatar sai namiji ya haɗa waɗannan kwalikin guda biyu yana da addinu yana da alkulku kwanaki wata yarinya rikici ne ya haɗa su da mijinta ta taso ta taho gida mutum ya taho har gida gaban babanta mahaifi ya ce ma baban idan ya isa yi magana sai ya mamare shi wallahi baban yarinya wanda ya ɗauki ƙyar ya bashi sirikin ya zo ya tsaya gaban ki saboda ba shi da kulku ba shi da ɗabi'a mai kyau to sai mata sai suka koma duba da ka zo sai a ga wata mota kake da shi mai numfashi ce ko ba mai numfashi ba ce a wacce ma'aikata kake aiki a lokal gamman kake ko a state kake ko a federal government kake a federal government ɗin ma a wani farsatin na gwamnati kake a ɗan kasuwa ne kai eh, a ina kake kasuwancin a wane layi ne yan ɓangaren ƙyangwal gwal kake ko ba ɓangaren ƙyangwal kake ba a ɓangaren ƙyangwal ɗin rumfunan ka guda goma sha nawa sai aka koma lissafi wannan sai aka shiga cikin bala'i da ainihin wato musifa shi ya sa sai ka ga ta waɗannan janibobin guda biyu Ka ga yarinya ga ta da hijabi ga ta da niƙabi. ga azumul an da likilin tana ga shi ta haddace wani abu na littafin Allah amma sai a ɗauko tantirin fasiki sai a bayar sai a ce wannan shine mijinta idan ka tambaya sai a ce ai dalili shine ma'aikaci a ma'aikatawa ne sai a ce ai shine shagunansa guda goma sha kaza a kasuwa kaza shine dalili na ɗaukar aure a yi a bashi Allah maɗaukakin sarki kuma dama ya faɗa mana ياتي والبلد الطيب يخرج نباته والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله يأتي والبلد الطيب كفى من كو تنا فتدت لي من كو لإذن أبنجدنك amma duk ƙasar da take mummuna ce aka je kuma aka yi shuka a kanta kuma ka ce kana jiran sakamako mai kyau kai ma bata ma kanka lokaci kake wannan ita ce matsalar da take ainihin wato faruwa a yanzu sannan akwai wasu matsaloli da suke faruwa na saba ma Allah kafin aure bayan an yi auren sai musifa sai ta zo ta biyo baya sai a kasa zaman auren yanzu daga cikin sunayen Allah ba akwai almominu ba me ma'anin almominu shi yake ba da zaman lafiya yanzu ga yalla bai a zaune an yi auren nan an tashi lokacin da za a kawo amaryar nan abinda iyayen amaryar za su iya yi babanta da ya haife ta ya ce Allah ya ba da zaman lafiya abinda mahaifiyarta za ta iya yi ta ce Allah ya ba da zaman lafiya duka ‘yan uwan amaryar da danginta abinda za su ce Allah ya badawa kenan zaman lafiyar sun yarda bai hannun sai na hannunwa Allah ranka ya daɗe yanzu da duk wani wanda yake da alaƙa da shi abinda yake cewa shine Allah ya bada zaman lafiya kenan da ɓangaren angon duka da ɓangaren amaryar duka duk ba su mallaki yadda za a zauna lafiya ba zaman lafiyan yana hannunwa to allan da shi yake ba da yadda za a zauna lafiya mafi yawancin mutane tun kafin auren shi suke zuwa su je su tsokano rigima sai bayan an yi auren sai bala'i biyu baya akwai wani ya zo ya same ni ya ce mun walla ya auri wata yarinya tana bala'in san shi yana bala'in santa aka zo aka auren suka zo aka shiga rigima ya mata saki na ɗaya aka daidaita da suka dawo rigimar da ake ta biyu sai ta fata ɗaya ya sake ta aka sake daidaitawa da aka dawo rigima ta biyu sai ta ta farkon kuma da aka sake daidaitawa sai ya sake ta saki na uku ya ce wallahi malam bayanin da nake maka yanzu Allah ya jarrabe ni ina santa wani irin matsanancinsu wanda ban taba mata ba a baya kuma ga shi kaji uku ne kuma saki uku ɗaya bayan ɗaya ne Allah ka tsine wa bid'a dan bid'a ne sai a zo a saki mace fa saki ɗaya bayan ɗaya har uku a je a samu malamin bid'a wai sai ya mai da sakin wai a je a nemo rago idan aka kawo rago sai ce a saki ragon ya shige gidan shi wai sakin da aka yi wancan guda kuma ya koma kan ragon saboda tsabar bala'in tuwatuwa addini shi yasa malam mai ahalari ya faɗa muku yace wala yahillu lahu bai halatta ga kowane baligi ba an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama sai ya kafin hukuncin Allah sai yace wa yas'alal mai ka tambayi malamai da ba ga sanar a gari ba amma malam mai ahalari yace wa ya qattabiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin yace duk malamin da babin sunnar annabi yake ba kai koyi yace malaman sunna sune waɗanda allazina yudulluna ala ta'atillah su suna nuna maka yadda za ka bi Allah ka koma lami lafiya inda a ce wannan gefen maka ɗauka da ka sha mamaki kuma Allah zai dawo da mu wannan garin akwai wanda sun ci bashi kuma sai mun zo mun biya wani bashi ne ya za mu zo mu biya ka ji ranar da Allah zai dawo da mu za ka ji ko menene ne amma babu wani mahaluki da zai takari sunnar annabi Muhammad ya taɓa alfarmar Allah mujalishi babu wallahi tallahi in ne ka taba sunnar annabi Muhammad ka taba alfarmar Allah to ka jina ranar da za mu zo mu mayar da martani akan abinda yi na takarar sunna da taɓa wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan gurin zaka ga akwai wasu yanayi na waƙoƙi da zaka ji ana yi na keta alfarmar Allah subhanahu Ta'ala) wanda wasu wato maganganun da ake yi inda da lokaci wallahi tallahi da sai hankalinka ya tashi a zo a ce maka wai yanzu lalacewa ta kai ƙiri-ƙiri za ka da an zo an ce maka wai har a zo wani iri yanzu wannan iskar da yake buga waye ke kada shi ruwa yanzu idan ba a yi waye ke da ikon saukar da ruwan kama sai ka ga yanzu akwai wanda suke da aƙidu na cewa wannan ruwan ba Allah bane yake wani ne suke wata ne suke yin me wata ne suke ruwan mu kuma ba mai yadda ba aqidar mu banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda yake da ikon yayi ya ainihin wato wannan ruwan da aka ɗin lokaci ya yi wasu daga cikin irin waɗannan ainihin wato waƙoƙin in kana buƙata za mu kunna za ka ji wannan ba lokacin su bane a zo a ce wai ka ji wani ya ce wai shi shehu ne ya halice shi shehu ne ne ya halice shi shehu ba ka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne Allahu la ilaha illa huwa yanzu an ce ba ma Allah bane a'a shehu ne lam yalid wa lam yulad an cewa shehu ne shine lam yalid wa lam yulad ya zahar waƙar baba uban Allah in ya sani Allah ya sa wani ya masa ce ƙarya ne har waƙar mai daga ɗan iska mutum wanda ka san uwar shi da uban shi a gabanka amma bai jin kunyar kawai ya zo ya tsaya gaban ka ya ce shi ɗin nan da ake gani Allah ne yana faruwa ko mai faruwa Ta san fama mashi shi san wa amma ya zo ya tsaya a gaban ka ko kunyar ka bebi wai ya kalle ka ya ce shi din nan da kake gani Allah ne wai shi Allah ne kuma haka mutane suke so a zara addini a bar addini a jale shaka ba za a yi magana ba a zara ma addini ido to billahi ladi in za ka ɗauki ɗarka ka bayar aure to ka nemi mai addini ka bashi mai aƙida sahihiya mai aƙida salimiya shi yasa ga aƙidunan suna yawo akwai aƙidu na zagarwa annabi muhammad abokanai aƙidun shiya wannan abu ne da layak fa ga aƙidunan na cewa hadisan annabi ƙarya ne aƙidar ƙala kasu ga aƙidunan na cewa kowa ma yana zama allah wani ya zo ya samu wani malam ya ce dan girman allah a zo a taimaka a yi wa'azi a ungosu Ya ce wallahi mutanen suna nan suna zama alloli a unguwar Ya ce wallahi ya san sama da mutum dari yanzu a unguwar kowa Allah ne kowa Allah ne a kadunanmu mu wani ya tashi ya tafi Kano ba. wani ɗan ƙala ƙato ne shi bai da hadisan Annabi Muhammad ba shi wannan ɗan ƙala ƙaton yana cikin karatu sai ya ga mutum ya shigo sai yace ai la haula wala quwwata da kake jin ana faɗa ai ba kowa bane ni yadda a kamar ya sai ne yadda ainihin nan da kake gani Allah ne wannan Qur'anin da kake karanta magana ta shi dan bid'a sai ga wanda ya ci uban shi a bid'a shi hadisai ne mai da su ba sai ga Qur'anin da ya ta karkare yake cewa bai da shi ba ga wani ya zai a gaban shi ya ce ma Qur'anin magana shi yace a ah, kaman ya ban gane ba yace ainihin nan da kake gani Allah ne wannan Qur'anin da kake karanta magana ta aka yi shuru ya ce sai da jikan ya fara juyawa aka ce to maganar ka ce to me kace a suratu yusuf aya ta 107 sai ya shuru aka dauki kaman mintuna haka can da aka ɗauko ayar wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa bi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da ya karasa ya kace a da ba ka ce magana ta wuce me yasa baka ƙara sa ba sai ce ai na faɗa muku a ciki na ce duk abin da muka ba za a tambaye mu amma ku za mu tambaya wai wai tunda shi Allah ne to duk abin da shi ba ba za a tambaye shi ba amma tunda ku bayan shi ne to ku zai tambaya saboda tsabar ne na wayan mutane an tashi an tafi hutun rabin lokaci za a dawo a ci gaba wani yaro ya ganshi yana ɗiwon girki ya ce a ah, Allah kuma yana ɗiwon girki ya ce kai wallahi dan ne ba irin abin da na turo annabawa na aka dinga faɗa musu kai ma shi za ka faɗa mu iri iri fa ga mutum ya tsaya a gabanka yana cewa wai shi Allah ne kuma wannan aƙidar koya musu ake billahi allazi la ilaha illa huwa akwai masu koya musu wannan aƙidar da haka duk wanda yake da ya lokacin da zai ɗauke ta aure ya bayar bai bincika addinin mutum da kulkun shi ba ya ɗauki shi ya bayar saboda ya gaji da ita so yake rabu da ita za ka je gaban Allah Allah zai tambaye ka kuma ka shirya amsar da za ka ba shi ran da za ka je gaban shi ka ainihin wato ɗaya irin waɗannan matsalolin suna da shi yasa nake duk ranar da muka dawo nan garin to mutane za su ga abun ban mamaki abin da ake faɗa wasu suke cewa ƙarya ne za mu nuna maka shi ra'ayin aini gani na ido kaga katon banza yana zaune a ce mai sanya gashe tijjani gashi a zaune mai sanya gashe ibrahim gashi a zaune mai sanya ga annabi muhammadu gashi a zaune a ce mai sanya ga allah da kanshi gashi a zaune ai mutum daya mai sanya ga allah gashi a zaune da allah a zaune kana gani da rawani ya sha rawani kuma allah ne shi yasa mu a ƙidar mu ba mu yadda Allah yana ko ina ba don dama abin da suke so su kai mutane idan aka yi ta Allah yana ko ina da da ƙarshe a zo a gina aqidar wahadatul wujud cewa kowa yana zama Allah mu wannan aqidar ba mai dare ita ba wannan shi ne. Don haka yana da kyau mutum ya shiga taitaye shi gurin wa zai ba aure lokacin da zai ɗauki ɗan shi ya bayar annabi ya ce dole zama mutum yana da addini sannan yana da wa yana da alkulku yana da ainihin wato ɗabi'a mai kyau kuma wannan magana da muke faɗa maka ba shafi faɗi ba ne akwai su Allah ya sa wani ya masa yake ƙarya ne babu sai mu nuna maka maganar littattafai ko dama wannan ba su ake ba maganar littattafai abu ne wanda yake cike cikin littattafai shi yasa duk makiyin gaskiya makiyin Allah dole ya zagi kan sakali sai ya yi faɗa da sunna kuma sai ya yi faɗa da halin sunna mu kuma faɗan mu da kai ba zai dame mu ba don mun san bugawar mu da kai kamar kwai ne da rodi an buga ka san wanda zai kai labari ka san wanda ba zai kai labari ba sai ka san da haka dole ne annabi ya ce dole ya zamanto mutum yana da addinu yana da alkulku yana da ɗabi'a mai kyau idan yanzu aka zo aka yi aure kafin an auren matsaloli na biyu baya yana daga cikin abin da yake haifar ma da aure matsaloli ban sani ba ko anan. nan a wasu gurare akwai irin tadin da gari suke fi masa noga nome noga kaga yaro ya zo zance gurin yarinya ya haɗa jiki an nane matsayaka sai ka ce ka dangaro ana irin wannan anan ko bai eh ana yi ko kaga wani ya zo da motar da da rana ma ba a ganin wanda ke ciki ballantana da dare ya bude yar mutane ta shigo ciki ya rebe shi yasa wani ya ce wasu 'yan matan a wasu gurare da dama yanzu awakin unguwar sun fi mutunci domin yanzu kana kiwon akuya wani ba koyo zo ba a san shi ba aka ga yana ta shafa akuyar to za a yi ihu barawon akuya zai sace akuyarwa ne amma yarinyar ka wani sai ya zo yana ta shafa ta kowa yana kallo anguwar amma ba wanda zai yi babanta ya wuce yana kallo mamata ta wuce tana wa kana kallo wance wuce yana kallo babu wanda zai magana saboda yadda al'umma ta lalace sannan kuma iyaye a gida suka ɗaure ma 'ya'yansu gindi suka dinga ɗan kaɗince na rashin mutunci wannan suke taimaka ma wannan ɓannar akwai jahannama ga fasinja akwai ba ni ba annabi akwai ƙarshen rashin mutunci akwai ka gani ka gani kwalelanka akwai zura hannunka masoyi akwai riƙagayi akwai shogila akwai wane ne wane ne wane ne kaga yarinya ta zo za ta ɗibi ruwa tana dudduka a ma mutanen Allah suna dudduka suna tana dukawa kuma suna suna dudduka wannan yana daga cikin matsalolin da ke faruwa don haka da zaren shi wancan da ya zo yake ni labari ga matsalar da ta faru kafin aure da shi da wannan yarinyar yace to yanzu malam jarrabawar da Allah ya mai irin bala'in san da nake na yarinyar nan yace wallahi malam idan ina zaune in na kurawa bango ido sai in ganta a cikin bango yace in na kurawa TV ido ko ba wuta ina kallon TV sai in ganta a cikin TV yace in na bude littafi ina dubu wani abu sai in ganta a cikin littafin yace to amma yanzu ina da tabbas ko dawowa ta yi yace na san za ta iya yin aure ta kaso ta dawo saboda ni yace amma kuma in ta dawo wallahi ba za a zauna lafiya ba rigima za a ci gaba da Na nace annabi muhammad wallahi yayi gaskiya da yace salafatu haqqun ala a auru annabi ya faɗa yace haƙƙi ne akan Allah sai ya taimaki mutane uku yace daga ciki akwai annajibul ladhi yuridul afafa mutumin da ya aure so yake kame kansa daga fadawa fasikanci wallahi sai Allah ya kawo maka agaji nace akwai dai abin da ya faru kafin auren faɗa min gaskiya yace Allah ga ta malan gaskiya ta ba dole in fada nace me ya faru yace wallahi ba zan iya lissafawa ba kafin aure ko so no yarinyar nan ta zo na kwanta da ita yace mun wani lokaci yarinyar nan za ta zo tana cikin jinin al'ada yake kwanciya da ita na ce masa to dama wannan shine abin da malamai suke ce masa aljaza'u min jinsil amal irin abin da kai na aiki ne a bayi shi Allah ya saka maka da shi kake ganin sakamakon a yanzu da haka mutane idan suna so bayan auren Allah ya samu auren albarka duk abin da zai bayo a tsokano Allah rigima kafin auren to a kauce masa idan yanzu mutane ba su bi ka'ida ba matsala ta zo ta lalace duk malamin da za a ji a nemo akwai malamin da ya sai sa Allah ya dole akwai karkari ba roƙa zai bai nema alfarma a gurin Allah ba su ya gada ma zai ba in ko mutum yema Allah karar tsaye to ƙa'ida ta zarni wa man yukazzibu bi hadal hadithi min zaru fadahuni wa man yukazzibu bi hadal hadith mhm. نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي وأملي لهم إن كيدي متين الله ne yace dan ne ku kyale ni ku banne wa man yukazzibu bi hadha alhadith da duk wanda ya karyata wannan qur'anin ku kyale ni da shi salatta dirijuhum Allah yace zan wa mutum talala sai na kama shi min haisu da ya alamun ta inda bai taɓa tsammanin zan kama shi ba Allah ya ce wa umli lahum ina wa mutane jinkiri ne domin dabarar Allah tana da karfin da in yi shirya abu yake sai ka fada babu wanda yake tsallakar da kai sai ka fada wallahi da haka mutane su guji janyo abin da zai janyo fushin Allah sakamakon ya biyo bayan an yi mai bayan an yi auren da an ce maka yau ne mutum zai yi aure wani tun kafin ranar yau za ka ga su ne cocktail party su ne su ne bala'i fati su ne jahannama fati sakara fati hawaya fati sai an je an ɗibo rigingimu an taho da su gida bayan kwana biyu sai ka ga rigingimin kuma suna biyo ainihin wato baya bayan ainihin wato rigingimu to kamar yadda ake gani daga nesa muke yanzu daga garin yawurin muke kuma kamar akwai alamar hadari ba dogon karatu mu ba abu wa'anda nake so wato watakila sai rufe da su a wannan ainihin wato mawuƙi wannan zamani da ake ciki ana zamani na fitina da kuma ainihin wato jarrabawa kuma wallahi mutane ba za su taɓa zaunawa lafiya ba sai sun dawo sun ji Allah sun biwa sun bi annabi Muhammad mu da kake gani ba mu da wani aiki ba mu da wani kayan talla sai a bi Allah addu'a a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma duk wanda ka ji yana rigima da mu yana fada da mu yana yakar mu to akan wannan yake rigima da mu akan wannan yake fada da mu akan wannan yake yakar mu kuma mu ba ma damuwa domin mun san wannan ita ce da'awa wannan ita ce kira zuwa ga ainihin wato annabawa inda da lokaci idan aka ɗauki shafi ɗaya a cikin suratul luqman ya isa kowane gida yayin da yara suka taso a tarbiyyanci yara kan waɗannan ayoyin tarbiyyar da idan an je gaban Allah subhanahu wata'ala kai za ka tsira yaran ma za su ainihin wato tsira da haka ina kira zuwa ga mutane matsala ta aƙida tana da matuƙar muhimmanci aƙidar ka mai kyau ita ce jarin ka ita ce makomarka daga lokacin da ka rasa aƙida mai kyau wallahi ka rasa makoma mai kyau kuma ka yi hasara ba za ka gane wannan ba sai an tafi lahira sannan za ka gane cewa ka yi ainihin wato hasara don haka ina kira zuwa ga mutane mu rike littafin Allah daram da ƙau sannan mu rike sunnar annabi Muhammad mu kuma ba mu yadda a bi ƙur'ani a bi sunnar annabi Muhammad ba sai akan ƴan mazan jiya su ne ɗaliban da suka zauna makaranta annabi suka yi karatu a aƙidar da muke bauta ma Allah da ita babu wani mutum da Allah madaukakin sarki yake kaunarsa sama da ƙasa kamar annabi Muhammad. Ɗaya kenan, sannan ba mu yadda ba a sama ko ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah wannan ita ce a mu sannan ba mu yadda ba a fassara ƙur'ani da sunnar Annabi sai akan fahimtar ɗaliban da suke karatu makarantar Annabi Muhammad domin malamin su babu kamar shi a duniya ko akwai ko akwai to yadda babu kamar shi a duniya babu malamin da ya isa ya fitar da ɗalibai a duniya irin yadda makaranta annabi Muhammad ke Annabi ya bar duniya akwai makarantu na tafsiri guda uku. Akwai makarantar Abdullahi ɗan Abbas a Madina. Mun san wane ne Abdullahi ɗan Abbas a gidan kara. Annabi ne ya mai addu'a ya ce Allahumma fasihu fi dini wa allimhu ta'awu. Sannan akwai makarantar Ubayy bin Kab a Makka. sannan akwai makaranta abdullahi dan masa'udu a kufa wayannan su madarisu na tafsiri bayan wucewar annabi muhammad da duk wani wanda zai zo da fassarar qur'ani ya ce wai ya gano wani abu na tafsiri wanda sahabbai ba su gano gurin malamin ba annabi muhammad ƙarya yake ko dan wata mata ne shi kuwa baka isa ka gano wani abu na addini ba a gurin malamin wannan sahabbai ba su gano gurin malaminsa ba annabi Muhammad to wannan shine abin da muke bauta ma Allah da shi da haka shi muke kuma karewa kuma akan wannan muke rigima kuma akan wannan wasu suke ainihin wato ya tsaro wannan hastawa na danyi kaɗan da haka mutane sai su jira mu duk ranar da Allah madaukakin sarki kuka ji na dawo garin nan to duk wanda yake so ya ji an yi ratattaka kan aƙida ya duro filin nan sannan idan man tashi za mu zo dalilai na littafi da na sauti da na bidiyo ka kalla kuma muƙamala ba dai muƙamala ba don kare abin da muka faɗa abin da muke so kawai masu mulki su mana adalci adalci shine idan mun zo za mu yi karatu ba hana mu ya kamata a ce a yi ba a'a in son samu ne da mu da muka ce kaza da wanda ya faɗa aka san abin da muka faɗa a kira mu a zaunar da shi a zaunar da mu shi ya faɗi dalilin shi mu mu faɗuwa dalilin muƙabala kuma tun daga nan har gaban Allah don kare wannan sunna ta annabi Muhammad zani kuma duk wanda yake jin ya isa zai ta ga muka shi ya ja a yanzu baka san na ba baka taba gani na ba yau ka taba gani na a garin nan to sai ka nema daga bayan an tashi waye ne wanda suka sanna za su maka ta'arifin ko waye kuma duk wanda yake ganin wayansa ya kai yayi nauyin da zai motsa ya kawo sanna annabi kika saboda ganin yana ganin yayi karatu to ku faɗa mai ku ce bai isa ba in ya motsa sai mun kalle mai wuya wallahi wannan shi da haka yalla bai muna maka fatan alheri wannan aure Allah ya sanya albarka Allah ya baka 'ya'yan da za su daga addini duniya sai alfahari da su Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da ku lafiya da dukkan sauran wanda suke da iyali ragowar samari da suke filin nan suke ta zazzara ido ba su da mata Allah ya kawo musu mafita kafin zama ba mata ba karamin bala'i bane shi yasa ake cewa a san ku ka a san gurin kwanciya ku kare yanzu a wanda zaka gan shi yana yawo da jaka to wannan jaka kayan kwance shi ne a Shi shi yasa sai ka ga mutane sun zo sun yi su takwas a ɗaki ɗaya saboda bala'i kaga an yi kai da kafa wani ma wandansa yake ɗaukowa ya cututa kaya ya sa a ciki ya gulo da shi shi yasa Allah ya kawo masu kuɗin da za su dinga tallafa a dinga auren da samarin nan masu zazza da ido ba aure shi yasa ba za ka gara rashin aure matsala ba ne ba yanzu ramadan yana zuwa ba mai mata yana dawowa kafin ya dawo wani za ka ga an shirya masa kwanuka wajen goma sha takwas shi kaɗai sai ka ce mai ga wannan ga wannan ga wannan amma mara mata haka zai je yana ture-ture da yara ana yado Allah yara sun riga ka yi da don Allah a taimaka ne ya ce ku ya fasa bari ya zai ya jona shayi da ya jona hinka sai a ɗan ta ka sai ka ga bala'i kanwa shi sa duk mara mata wallahi sai ka same shi bai da cikakkiyar nan kuwa. kwarai ko mala sai ka same bai da cikakkiyar mai idan kuna yawan sa mutum sallah yana yawan yin abli ko ba a dake wanka kama mana mata ne to shi yasa Allah ka ba mu mata na kirki yawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a mun saurari karatu daga bakin ɗaya da sun manyan malama da muka gayyato wata ashiyar musa yusuf wadda aka fi sani da akwai A yana hawa wasu suka ce wannan aiki ke karatu a sunna tv wannan bayanai da yi mana cikin nasuwa da kwanciyar hankali Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da ya faɗakar da mu a kai.